وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله ومن ذلك انه رخص للمسافر بالجمع بين الصلاتين عند العذر وتعرض الدين في كل صلاه في وقتها بمواصله السير بمواصله السير وتعرض الحصول او تحصله عليه فإذا أقام في المسجد يومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا يجب له لا موجب لا موجب لا موجب له لا موجب له لا موجب له لتوكله من كل ثلاثة في وقتها من غير مشقة والجمع ليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجود عذر أو لم يوجد بل الجمع رخصة رخصة رخصة عارضة والقصر سنة راتبة وسنة المسافر قصر رباعية سواء وجد له عذر أو لم يوجد وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة فحاجة فحاجة ورخصة فهذا لون وهذا لون والإحاطة عن الشفاء في أكل رخصة غير محرمة فلا ينبغي أن يدخل الأرض فيها حتى يصل به الشفاء إلى أكل حد تقل تقمة والكلى فيتطلب ما يسبب به الطعام ويكون همه مطلوب قبل الأكل وبعده بل ينبغي للحق أن يجيء ويشفع ويدب الطعام وهو يستفيد ومثال ذلك قول رسول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه لنفسه لنفسه فلا يجعل فلا يجعل الثلاثة على الأكلة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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara ta 1437 wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan 12 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako na karatun littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimi tayyib wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn bakar ibn qayyim aljawziya wanda ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 751 wannan kuma shine darasinmu na 14 a gabanin mu fara karatu insha Allah muna tsammanin zuwan wasu baki shi yasa kuka ga mun saka kujeru kuma ba kowa a kansu don wani zai ce yaya kuma suka muka ga kujeru kuma ba a hau ba to akwai bakin mu guda uku waɗanda za su zo insha Allah daya daga waje yake sauran kuma a nan gida suke sai dai baki ne tun da sun zo daga jihar kwara sauraka muna jiran isowarsu insha Allah za mu fara karatu yayin da suka zo abinda muka karanta kuma za mu dan ba shi bakon namu lokaci domin ya ce muku wani abu insha Allah malam yace wa min zalika annahu rukhisa lil musafiri fil jam'i bayna salatayn 'inda al-'udhri malam yana magana idan ba mu manta ba akan alamatu ta'zimin manahi da kuma alamatu ta'zimin amr wato alamomin da suke magana ko suke nuna girmama abubuwan da Allah ta'ala ya hana ta hanyar kauce musu da kaurace musu da kuma alamomin da suke wato nuna girmama umarnin Allah ta'ala ta hanyar aiwatar da shi to cikin abin da ya faɗa yana daga cikin abinda yake nuna alamar girmama umarni da hali kada bawa wato yayi saki jiki yayi sassauci da ya wuce iyaka kamar yadda ba daidai ba ne kuma ya tsananta tsananin ya wuce iyaka ya tsaya a tsakatsakiya shi ba mai sakaci ba da sassauci ba kuma mai tsanani da tsanantawa ba khairul umuri a wasu addinin allah tsakatsaki yake wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata to yana cikin yana ba mu misalai wajen tsakaita abubuwa ba tare da zurfafawa da wuce iyaka ba ba kuma tare da sassauci har ya wuce iyaka ba sai yake cewa wa min zalika yana daga cikin misalin haka annahu rukhisa lil musafiri fil jam'i bayna salatayn 'inda al-'udhri an yi sauki ga matafiyi ya hada salloli biyu yayin da yake da uzuri wa ta'azzuru fi'l kulli salatin fi waqtiha yayin da kowace sallah ba za ta samu ba a lokacinta zai yi wahala yinta a lokacinta limuwasalati sayri domin buƙatar wato ci gaba da tafiya ana buƙatar tafiya ta zama takan kama to ba zai yiwu ba duk sanda sallar ta zo a tsaya a yi ta a lokacinta wa ta'azzurin nuzuli aw ta'assurihi alaihi da kuma rashin samun samun damar sauka ko kuma a za a samu damar sauka din amma da wahala wato za a ɗan sha wahala a ce duk sanda lokacin sallah ya yi, sai an dakatar da ababen hawa an ɗaure su a inuwa an yi shimfiɗa an nemo ruwa an yi alwala an yi sallah sannan a sake komawa a abin hawa a ci gaba to zai zama akwai ko dai abin ya zama ba zai yiwu ba ko kuma ya zama akwai wahala fa'iza a kama ya to wannan an yi wa matafiyi wannan saukin fa'iza a kama filman zilil yau mai ne wasu talata amma yayin da ya iso gari ya sauka a masaukinsa kwana biyu ko uku au a kamar yau ko ya sauka ya kwana ɗaya a gidansa a masaukinsa fa jam'uhu bainas salataini la balahu, ya yace to babu kuma abin da zai yi sa shi ya haɗa sallolin guda biyu litamakkunhi min fi'li kulli salatin fi waqtiha min ghairi mashaqqa saboda zai iya samun dama anan yayi kowace sallah a lokacinta ba tare da wahala ba faljam'u laysa sunnatan ratiba yace hadawar hada salloli biyu a lokacin guda wato a hada salloli biyu a lokacin guda daga cikin su yace ba sunna ce ba ratiba ba sunna ce ta da yaushe ba kama ya ataqiduhu aktharul musafirina kamar yanda da dama daga cikin masu tafiye-tafiye suke tsammanin haka anna sunnata safri al-safar al-jam'u sawa'un wujida uzrun aw lam yujad suke zaton cewa sunnar tafiya ce a haɗa salloli sawa'un an samu uzuri ko ba a samu ba balil jam'u rukhsatun ariza yace haɗa sallolin guda biyu wani sauki ne da yake bujurowa wal qas wal qasru sunnatur ratiba amma shi ita kasar sunna ce wacce take ratiba ta kode yaushe mai dorewa fa sunnatul musafir qasrur ruba'iyya sunnar matafiyi yayi kasarun salloli masu a hudu sawa'un kana lahu uzrun aw lam yakun sawa'un yana da uzurin yin haka ko bai sa ko ba uzuri matukar dai matafiyi ne yana da damar yin kasaru na salloli masu raka'a masu a hudu wa amma jam'uhu bayna salatayn fa hajatun wa rukhsa amma hada warsa tsakanin salloli guda biyu to bukata ce take jawo haka kuma sauki ne ake masa Fahaza launin wa haza launin wannan abu ne mai zaman kansa launin daban wancan ma abu ne mai zaman kansa kalarsa daban wannan misali ne malam ya bayar akan wata mas'ala wacce malamai sun yi sabani da yawa akan ta shine aljam'u bainas salatai aljam'u bainas salatain a cikin mazhabobi akwai ma waɗanda suke cewa gaba ɗaya babu jam'u bainas salatain sawa'un lil musafiri aw lil lil safari aw lil hadar cewa ko a zaman gida ko a tafiya babu maganar hada salloli guda biyu kowace sallah dole a yi ta a lokacin ta in banda a guri guda biyu shine a muzdalifa ko kuma a arfa wannan shine ra'ayin ahnaf wannan shine ra'ayin abu hanifa da mutanen kufa umuman cewa babu wata dama ta ka hada sallah sawa'un kana halin tafiya ne ko kana halin zaman gida idan har sun hana a halin tafiya min babu aula su hana a halin zaman gida to amma abin da yasa suke fadar halin zaman gida saboda akwai yiwuwar a halin zaman gida a haɗa salloli guda biyu idan aka samu uzuri na tsoro ko na ruwan sama ko wani abu mai kama da wannan to su duk a wajen su babu wannan duk hadisan da suka zo waɗanda suka yi magana akan haɗa salloli a lokaci guda sukan wato fassara su ko su yi musu tawi, da cewa ana nufin aljam usuri wato shine ka jinkirta wannan sallar kama a zahar ka jinkirta lokacinta har zuwa ƙarshe sai ka gaggauta sai ka yi ta nan ita kuma waccan ka gaggauto da lokacinta wato sallar la'asar ka wannan ka yi ta a ƙarshen lokacinta wannan ka yi ta a farkon lokacinta kaga dai a kamanni kamar ka haɗa su amma kuma kowace a lokacinta kai wannan a ƙarshen lokaci wannan kuma a farkon lokaci musamman a la'asar da da da da azhar da la'asar suna da lokacin da suke mushtarak akwai lokacin da suke tarayya a ciki Karshen lokacin wannan shine farkon lokacin wannan haka nan maghrib da isha'i akwai lokacin da suke tarayya a ciki Karshen lokacin maghrib shine farkon lokacin isha'i saboda haka suka ce aljam'u suri duk ake nufi duk inda aka ce hadisin hadisi da yazo hadisi eh, ibnu umar hadisin anas hadisin ibnu abbas zo ana nufin aljam'u suri saboda haka hanafiya ba su yadda ba wannan shine ra'ayin al-layth ah, ah, ah, al-layth ibn sa'd da da da wasu daga cikin malamai wanda suka goya musu baya akan haka akwai wasu wanda su kuma sun yadda a haɗa sallah amma a halin tafiya kawai amma banda a halin zaman gida kamar ibnu hazm ibnu hazm ra'ayinsa za ka haɗa sallah a halin tafiya kawai amma banda halin zaman gida halin zaman gida sawa'un akwai ruwan sama akwai akwai tsoro akwai ko menene shi yana ganin ba za a haɗa sallah ba saboda shi wannan ra'ayinsa ne kuma akwai wanda suke tare da shi a cikin wannan ra'ayin kamar ashab daga cikin malaman malikiya akwai waɗanda suke ganin ana iya haɗa sallah a halin tafiya ana iya haɗa sallah a halin zaman gida sai dai kawai sun yi kuma saɓani wajen me zai jawo ka yi a nan me zai jawo ka yi a can wanda su ne jumhur malikiya da shafi'iya da hanabila dukkanin sun yarda kan cewa a halin zaman gida za a iya haɗa sallah idan aka samu uzuri na ruwan sama ko na tsoro hakanan a halin tafiya za a iya haɗa sallah to sai dai wajen tantance sharuɗan da za su baka damar haɗa sallah a lokacin da kake mazaunin gida ko kuma ka haɗa sallah lokacin da kake tafiya a nan ne aka samu saɓani yayo yanzu kamar a halin matafi wanda shi ne ibn al-qayyim nan ya kawo maganar sa da ra'ayinsa ra'ayinsa wannan shi ne ra'ayin malaminsa ibn Taimiyya ya kwafi ra'ayin ibn Taimiyya ne ya ambata cewa a halin tafiya ba a hada sallah sai idan ana cikin halin tafiya din akwai abinda suke cewa idza jadda bihi sayr idan tafiya ta yi tafiya ya zama akwai wahala kamar yadda ya misalin ana akwai ta'azzur na hawa da sauka ka hau abin hawan ka sauka zai zama akwai wahala to a lokacin ne suke ganin cewa idza jadda bihi sayr to shikenan zai iya zai iya hadawa amma in yana zaune ko kuma tafiyar babu wahala a cikinta to shi a gurinsa yana ganin kowace sallah a yi ta a lokacin ta haɗawar bukata ce ta sa aka haɗa amma ba sunna ba to saɓanin waɗanda su kuma suka saɓa ma wannan ra'ayi kamar imamu shafi'i imamu shafi'i ya saɓa ma wannan ra'ayi cewa ko da babu wata wahala a cikin halin tafiya za ka iya haɗa sallah sawa'un jadda bihi Aulam ya lam imam shafi'i yana da magana akan wannan a cikin littafin kitabul um a cikin kitabul um wanda zan karanta mana abin da yake cewa ibn abdulbar duk da cewa ba maliki ne ba maliki ne ba ba ba shafi'i ba amma ya karkata zuwa ga ra'ayin imam malik tsafwan zuwa ga ra'ayin imam ash-shafi'i uh, shafi'i a cikin littafinsa al'um yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya a cikin hadisin mu'az ya kasance a tabuka ya hada sallah ya hada sallah yadda anas abu mu'az yake ba da labarin yadda ya hada sallah ki cewa lokacin azhar da ya fito lokacin azhar da yayi bai fito ba sai lokacin azhar lokacin la'asar sai ya fito fa sallah fa kharaja fa salla thumma dakhala haka nan lokacin maghrib da isha'i nan ma fa kharaja fa salla thumma dakhala ay salla al-maghrib wal isha'a jami'an thumma dakhala ya jinkirta la'azhar har zuwa la'asar fa kharaja fa salla thumma dakhala sannan ya jinkirta maghrib sai lokacin isha'i fa kharaja fa salla thumma dakhala ce to kalmar fa kharaja fa salla thumma dakhala yana nuna cewa a zaune yake ba a halin tafiya yake ba a halin tafiya babu magana ya shiga ya fita amma aka ce ya fito ma'ana ya fito daga masaukinsa ya yi sallah saboda aka zauna akan yi masa arish akan yi masa yabbukka da zai zauna a ciki saboda aka ya fito ya hada sallah sannan ya koma cikin bukkarsa sannan lokacin magrib da ya yi bai fito ba sai lokacin isha'i sai ya fito ya hada sallah sai ya koma a sai ya koma abin nan sai ya koma cikin bukkarsa ce to wannan fa dakhala fa kharaja yana nuna cewa huwa nazil ghairu sa'ir a halin zaman zaune yake ba a cikin tafiya yake ba wannan shine abinda hadisin mu'az ya nuna hadisin nan hadisin hadisin ibnu umar wanda shine masu hujja suka yi hujja da shi akan cewa sai halin tafiya yayi ibnu abdul bar a cikin littafin al-istizkar da ya kawo hadisin hadisin ibnu umar wanda yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaggawa a tafiyarsa to yakan haɗa tsakanin maghrib da isha'i ibnu abdul bar yake cewa laysa fi hadith ibnu umar hadha ma yadullu ala anna la yajuzu lahu al-jam'u bayna as-salatayn ibnu abdul bar yake cewa wannan hadisi na abdullahi dan umar a cikin babu abin da yake nuna cewa matafiyi ba zai hada salloli guda biyu ba illa an yajidda bihi sai da in yana cikin tsananin tafiya shi hadisin baya nuna haka bi dalili hadisin mu'az ibn jabal yace saboda akwai hadisin mu'az ibn jabal wanda yake nuna sabanin haka hadisin mu'az ibn jabal yana cikin musnad imam ahmad yana cikin sunan abi daud yana cikin sunan at-tirmidhi ko jami' at-tirmidhi yace saboda akwai hadisin mu'az ibn jabal لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين fi safarihi ila tabuka nazilan ghayra sa'ir ibn abdul bar yace saboda akwai hadisin mu'az ibn jabal wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada sallolinsa guda biyu wato ya hada salloli guda biyu a halin tafiyarsa zuwa tabuka nazilan ghayra sa'ir lokacin da yake zaune a masaukinsa ba lokacin da yake halin tafiya ba ibn abdul bar ya ci gaba da cewa walaysa fi ahadil hadithaini ma yu'aridu al-akhar babu wani abu a cikin ɗaya daga cikin wannan hadisai guda biyu da yake cin karo da ɗaya wa inna mata'arudu law na fi hadisi Ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yajma'u bayna as illa an ya bihi as Ya ce za a samu karo tsakanin hadisin Ibn umar da na mu'az da a ce hadisin Ibn umar cewa yi annabi sallallahu alaihi wasallam baya hada salloli guda biyu sai in tafiya ta tsananta da haka hadisin yace hadisin cewa annabi sallallahu alaihi idan ya iza ajila bihi sayru yajma'u bayna al-maghrib idan tafiya yana tafiya da gaggawa yakan hada tsakanin salloli ba cewa baya hadawa ba ya faɗi wata hala ce wani yanayi ne da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallolinsa guda biyu yake cewa fahina idan yakunu at-ta'arud li hadith mu'azza a ce ya ce baya yi sai a irin wannan yanayi to da sai ya kasance akwai karo tsakaninsa da hadisin mu'az wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a halin zama ba a halin tafiya ba wa inna huma hadithani haka rawi li kulli wahidin minhuma al-jam'a lil musafir fi salatayn jadda bihi sayr wa lam yajid yace hadisai ne guda biyu kowanne daga cikin masu ruwayan nan da Anas da Mu'az ibn Jabal kowannen su ya bada labarin abinda wato ya gani na annabi sallallahu alaihi wasallam na hada tsakanin salloli guda biyu sawa'un yana cikin tsananin tafiya kamar hadisin hadisin ibnu umar ko kuma yana lokacin da baya cikin tsananin tafiya ce walau ta'arada alhadithani lakana alhukmu li hadith mu'az da ma a ce hadisan biyu za su ci karo hadisin abdullahi dan umar yace annabi bai yi ba hadisin mu'az yace yayi to da sai ayi hukunci da hadisin mu'az saboda me li'annahu asbata ma nafahu ibnu umar saboda ya tabbatar da abinda ibnu umar ya kore walaysa linnafi nafi shahadatun ma'al ba a sauraren shaidar wanda zai kore tare da cewa akwai mai tabbatarwa saboda mai saboda dukkaninsu adalai ne ba wanda cikinsu zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya wannan ya ce azama ta tabuka ga yadda annabi ya yi wancan kuma da yake bada labari yana bada labarin abin da ya gani ne a lokacin saboda haka abin da ya faɗa a lokacin da ya gani gaskiya ya faɗa wannan shi ma ya faɗi abin da shi kuma wancan bai gani ba saboda haka ana gabatar da mai shaidar wanda ya tabbatar akan shaidar wanda ya kori wannan shine magana ibnu abdul bar a cikin littafin sa al akwai irin ta da kwatankwacin ta a cikin littafin at-tamhid cikin maganganun wasu daga cikin mutaakhirun na mutaakhirun na malikiya wasu malaman malikiya na baya-baya akwai abin da yake nuna halaccin hadawar sawa'un ana cikin tsananin tafiya ne ko ba a cikin tsananin tafiya akwai a hashiyatul dasuqi hashiyatul dasuqi al mukhtasar mukhtasar al khalil ya zo a ciki jawazul jam'i mutlaqan sawa'un jadda fi sayri am la cewa za a iya hada sallah mutlaqan sawa'un tafiyar ta tsananta ko ba ta tsananta ba kana jadduhu li idraki amrin am li ajli qasqat al masafa kuma saurin da yake yi sauri dai wanda yake so ya riski wani abu ko kuwa a sauri dai don ya kai ya ga ya isa da wuri wanda zai haka ta shirhu huwa imam ibn rushd haka nan zurqani a cikin sharhin muwatta zurqani a cikin sharhin muwatta yana cewa wali wali malik riwayatul ukhra mashhura yace imam malik yana da wata riwaya shahararriya banda riwaya da take hanawa yana da wata riwaya ta shahara في جواز الجمع في السفر وإن لم يجد به السير wanda yake nuna halaccin hada sallar wato ko da tafiya ba ta tsananta ba wannan shine aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama salla a shari'a kamar da ku sani ta zo da da abinda yake sauƙaƙawa ga 'ya'yanta. babu wani abin da Allah ta'ala ya kallafa wato musulmi a cikin shari'a wanda yake yafi fi ƙarfinsa. ubangiji ta'ala yana sassauci yana sassautawa ga bayansa cikin abin da ya shar'anta musu na hukunce hukunci yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra la ja'ala alaykum fi din min haraj to laka babu wani tsanani da ubangiji ta'ala ya sanya shi a addini zamu ga sallah ita ce mafi kololuwar hukunce hukunce wadanda suka shafi ayyukan gabobi in ka cire kalmar kalmar shahada ta shafi aqida to babu wani aiki da yake wato babba mai matsayi kamar sallah sallah tana da wannan matsayi sauran rukunai za ka cewa kowannen su in ka duba azumi misali aka ce azumi an sauwake wa wanda ba shi da lafiya an sauwake wa matafi sauwake mace mai ciki dukkan wani wanda yake da uzuri shari'a ta yi masa sauki in matafi ne mutum an yi masa sauki yana iya ajiye azumi daga baya daga baya yi a hajji sai kana da sai kana da iko liman safa ilaihi sabila sai ka mallaki azzadi war rahila kana da guzuri kana da abin abin da zaka hau abin hawa kace kuma sai kana da lafiya sannan zakka sai ka mallaki nisabin don haka wanda suke wanda ba su da wadata talakawa ba a wajabta musu sai sun yi zakka ba saboda ka sai wanda yake da wadata ta zuci abin nan ta dukiya shi aka ce ai yayi zakka to ita sallah idan muka lura cewa ita sallah ubangiji ta'ala ya farnanta dukkan wani mukalla, dukkan wani musulmi balagagge mai hankali sawa'un yana da lafiya ko bai da lafiya babu lokacin da aka dauke masa sawa'un yana zaman gida ko yana zaman halin tafiya sawa'un a cikin a cikin abin nan zaman lafiya ne ko a cikin rigingimu da yaƙe-yaƙe babu wani yanayi da aka ce an ɗauke maka sallah ka cokam sai dai idan babu hankali tare da mutum to a wannan lokacin kuma dukkan hukunce-hukunce faduwa suke da kansa saboda ka ita sallah ita ke da wannan khususiyar a cikin sauran hukunce-hukunce sauran hukunce-hukunce suna faduwa a kanka idan ba ka da damar gani su don haka ba kowa yake zakka ba ba kowa yake zuwa hajji ba azumi ma ba ko da yaushe aka ce kai ba ana baka dama kana iya ajewa daga baya karama amma sallah ba a baka wannan dama ba saboda kana zaune a gida kai sallah kana halin tafiya dole kai sallah kana da lafiya kai sallah baka da lafiya dole kai sallah kana da wadata kai sallah baka da wadata dole kai sallah saboda ka babu wani lokaci da aka yafe maka sallah sai dai idan mutum alkalami gaba ɗaya na na taklifi ya sauka daga kansa wannan kuma wata magana ce da to kaga ita shari'a sai ta kuma kawo sassauci a ciki aka bambance tsakanin halin lafiya da rashin lafiya in baka da lafiya ga yadda aka ce kai sallah kamar yadda zo hadisin Ibrahim ibn Husayn salli qa'iman in lam tastati fa qa'ilan wa in lam tastati fa 'ala al-jam kai sallah a in ba za ka iya ba kai a zaune idan ba za ka iya ba kai a kwance saboda haka a kowane hali kai sallah ma abin nan wanda yake cikin yaki aka aka shar'anta masa salatul khawf ya ce sallah a cikin halin yaki da rubun tsumi ko akan abin hawansu ko a kafafuwansu ba a ce an haƙura su bar sallar ba sai an koma gida su faki idan abokan gaban su sai da za su organizing ɗan kansu tsara kansu su yi sallar yadda aka tsara musu sauraka nan ma ba a ɗauke musu ba kana halin tafiya ba a ce an ɗauke maka sallah guda gaba ɗaya ba sawa'un kana cikin halin tafiya mai wahala ko kuma tafiya ce wacce take muriha kake yin ta a cikin hutu dole dai sai ka yi sallah to amma shari'a sai ta tsatsara yadda za ka yi sallar wannan ga yadda za ka yi shi wannan ga yadda za ka yi shi wannan ga yadda saura ka matafi sai aka ba shi daban maki na yadda in ya tashi yin sallah ga yadda zai yi ta aka rage masa salloli masu raka a hudu shi yana iya yin abin da ya yi kasuru ya yi raka a biyu aka har ila aka har ila aka aka bashi damar hada salloli guda biyu jam'u bainas salatain aka bashi damar yin wannan to duk wannan hikima ce da take nuna yadda shari'a take so wannan shi ina ibnu qayyim ya kawo shi ne bina'an akan ra'ayinsa na cewa ita shi aljam'u bainas ne ba sunna bace rukhsa ce ariba akan wannan ya gina misalinsa amma wannan magana ba ita ce rajiha ba ita ce kamar yana kuka a wasu malamai sun saba mata sannan ya ce wa min haza yana daga cikin sakaci wato shi ba a fil akli gairu muharrama ce mutum ya koshi ya ci abinci ya koshi sauki ne ba a haramta maka ba ka cika koshi ba haramun ba ne. فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع الشبع إلى حد التخمة ba تبا ديني mutum ya wuce iyaka ya يمتع har ya koshin da zai kai shi ga kumburin ciki ya kai shi cikinsa ya cika ya dame shi ba daidai ba ne don an ce halal ne ka cika koshi, ka yi cin da zai sa ka cikin kai kumbura cikin kai ɓumɓum ka kasa motsi kana nishi ɗaya ɗaya fa yatatallabu ma yasrifu bihi ma yasrifu bihi at'am ya shiga neman abinda zai sha abincin ya zagwanyi saboda haka shine a so masa me abin nan da kuke eh irin kwayoyi ne da za a ta sha da ciki ya sace eh saboda haka sai ya shiga neman me zai ci cikin sai ya saki ya gudawa kaga kaga wannan ba shi ne abin da ake bukata a yi ba ba haka ya kamata ba fa yakunu hammuhu batnahu qabla al-akli wa ba'dahu sai ya zama ya waye gari kawai abin da yake gaban sa shine cikin sa in ya ci in ya ji yunwa cikinsa, bayan ya ci kuma cikin sa kaga ya koma kawai bautar ciki yake ba ba abinci magana ci yake a ya zai samu abinci ci cikin cikinsa yake tunani bayan ya gama ci cikin kuma ya yi nan kuma yana tunanin mai zai yi ya rage abin da ya ci to kaga fa yakunu hammuhu batnahu qabla al-akli wa ba'dahu yace to wannan ba haka ya kamata ba duk da an maka sauki aka ce ka cika koshi amma ba daidai bane har kai ga wannan matakin ka matsa ka matsa kware da gaske bal yan bagai lil abd an ya ju'a wa yashba abinda ya dace ba waye ya ji yunwa ya kuma ci wato ba ko da yaushe kawai ya zama ci yake ba wa ya da'u ta'am wa huwa yashtahi wani lokaci yana son abincin ya bashi me yasa aka farlanta azumi me yasa aka farlanta azumi kana gaga abincin amma aka ce kai azumi ka kame bakinka tun daga hudu alfijir har zuwa faduwar rana kada ka ci kada ka sha dukkan abinci duk bukatar ka da shi saboda a koya maka wannan ka koyi iya danne sha'awarka ka koyi iya danne bukatarka ka koyi iya hana zuciyarka abinda take bukata kaga wannan koyarwa ce in ba musulunci babu inda aka samu irin wannan koyarwa wacce aka farlanta azumi ya zama rukuni a cikin a cikin a cikin ibada to malam yace wa mizanu zalika qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallama thuluthun لطعامه وثلث wa وثلث li sharabihi wa thuluthun li yace yana daga wato mizanin wannan mizanin wannan shine fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mutun ya kasa cikin sa guda gida uku thuluthi kashi na farko domin cikin domin abincin sa kaso na farko domin abin shansa kaso na uku kuma linafasihi domin numfashinsa ya zama na ya bar abinda abinda zai zai zai gurin da zai rika numfasawa annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wato babu wani abin da dan adam aka jarrabe shi da shi na sharri kamar cikinsa ya ce to abinda zai ishi dan adam shine ya samu ya ci yan lomomi waɗanda za su tsayar mata da gadon bayansa sannan sai ya ce fa'in kana wala fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li sharabihi wa sulusun li nafasihi in ya zama tilas sai ya bauta wa cikin to ya kasa cikin gida uku wannan ita ce sunna ya kasa gida uku gida na farko ya ci ya ku farko ya zuba abinci kaso na biyu ya zuba eh, abin sha kaso na uku mai bari domin ya ji daɗin numfashi. to wani gaba ɗaya wannan kaso guda uku gaba ɗaya abu ɗaya yake tusawa ce kaga akwai matsala ya ci ya ci ya ci kuma yana buƙatar ya sha wataƙila an kawo ababen sha ɗin kuma masu ɗaukan hankali to su ma in ya tashi ba zai shan hankali ba saboda haka su ma ya banka su sannan ya zai samu damar kuma numfasawa cikin jin daɗi ba za ta yiwu ba to shine ce fala yaj'alu as-salasata al-aslasa kullaha halin tsami wata kada ya kuskure ya zama duka wato kason guda uku na cikinsa gaba ɗaya abinci kawai zai zuba a ayayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba wace akai dan ka cika cikin ka gaba ɗaya ba ba ka bar ko masa ka yi haramun ba to amma ba haka ake so ba domin in ka saba wa da kanka haka to wata rana za ka wuce iyaka ta rana shi ne kasa ba wa kanka tirenin da kasa ba wa ka tirenin sai da za su zama kana iya danna sha'awa kana iya danna ka. sannan kuma za ka iya jefa kanka cikin cutar da kanka domin ah, irin wannan cin da ya wuce iyaka yana cutar da lafiya saboda ka zaka jefa kanka cikin abin da zai cutar da lafiyarka wanda a shari'ance lafiyarka da rayuwarka ba mallakar kanka bace da zaka yi yadda kake so da kanka shari'a ta sanya lafiya an baka ne amana haka dole ka kula da ita shi yasa Allah ta'ala ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima saboda ka ba a buƙatar abin da ka je ka kashe kanka ko ka je ka kanka cikin halaka ka rika jin cewa ai ranka ne yadda ka ga dama yi a'a yasa shari'a ta zo da azabta da faɗan narkon wanda ya kashe kansa ba ya da haƙƙin ya kashe kansa ko ran nan a jikinsa yake amma ran nan ba tashi bace Allah ne ya sa ta amana ce a jikinsa dole ya tsare ta to haka dan an halatta maka ci da sha ba dama ce aka baka ba kai cin da zaka tutu ko kai shan da zaka tutu kaga haka musulunci ya zo da talelere ɗansa yadda zai masa kyakkyawar tarbiya ya tashi cikin tarbiya ta ruhi ya tashi kuma tarbiya ta jiki bakin mu sun iso kamar yadda kuka gani wanda insha Allah eh, nan da yan mintuna zan nemi malam ya yi mana dan bayani sannan kuma dan uwa ɗaya daga cikin limamanmu nan ya fassara mana insha Allah na amkaranta ko fagara ɗaya ce ko biyu أما تعريف الأمر والنهي بالتشديد الغالي وهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت أو يصيب تكبيرة الجدران إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو تكاد تفوته الركعة أو تشدد في الورق الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامته من طعام عامة malam ya ce wa amma ta'ridul amri wan nahi lit tashdid ghali ce to amma abinda ya shafi mutumin da zai jefa umarni da hani ga ga tsanantawa wacce ta wuce iyaka wanda shi ma wannan wani abu ne wanda ya sabawa tafarkin tsakatsaki da Allah ta'ala ya sanya wannan al'umma a ciki kada ka matsa da yawa kada kuma ka kada ka matsa da yawa kada ku kai sako-sako da yawa yayi magana akan sako-sako shi da zai yake magana akan tsanani yace fa huwa ya yatawaswasu fil wudu'i mutazaliyan fihi hatta yafuta al-waqt kamar mutumin da zai zo alwala ya aji ruwan alwala a gaban sa amma yayi tawaswasi ya fara amma da ya fara wanke hannu kawai sai zuciya ta ce ai bai yi niyya ba sai ya dawo ya saki wani lokaci ba tun wajen tsarki za a yi ta zai ta fama ya rika jin cewa bai tsarkaka ba to kuma haka in ya zo ya ajiye butar a gaba zai yi alwala sai ya yi ɗan nisa sai ya ce kai anya bai tsallake abu kaza ba kuwa anya ya yi kaza anya ya yi kaza sai ya ta wasuwasi ya ta wasuwasi wannan wasuwasi in yawa zai kai mutum har ya zama kamar wani mahaukaci mahaukaci domin za ka ga shi yasa za ga malamai sun yi magana a kan cutar wasu wasi, kamar ibn jauzi cikin talbisu iblis ya yi magana a kan masu cutar wasi ibn a cikin zafatun lafan ya yi magana a kan masu cutar wasu wasi, wanda wasu wasi yakan kai wasu harka gansu kamar ba masu hankali ba kamar wasu zautattu saboda haka ya tsare abin abin nan abin alwala a gabansa ya sa a gabansa ya kasa kammala alwala har lokaci ya zo ya fita wannan ba ba kakkace ko ibnu kayyim ya ya ya ya kuzuzuta abin akwai waɗannan wanda zai yi tawassuwasi yayi tawassuwasi har har lokacin sallah zai wuce ya kasa yin alwala aw yuraddidu takbirata al-ihram ila an tafutahu ma al-imam qira'atu al-fatiha ko yazo ya samu ya gama alwala yazo ya shiga sahu sai yayi kabbara harama sai kawai ya ji kamar bai yi ba kamar tsayawa ya kawai ya dora hannunsa akan mu sai ya sake sai yayi sai kawai kuma ya rika jin ba kaɗan ya yayi sai ya sake ya sake ya sake har liman ya gama karatun fatiha saboda kai yana ta maimaita kafara harama yana shakka aw ya tashaddada aw ya tashaddadu fil wara'i al-ghali hatta la ya'kula shay'an min ta'ami 'ammati al-muslimin ko kuma saboda wai shi tsantseni yana da tsantseni saboda ka kokarin kaucewa haram kai ya ci abin da yake da haram kai ya ci wani abin ha, saboda ka komai ya ta kaffa kaffa komai aka bashi ka tayu ya kasance haramun ne tayu ya kasance akwai wani abin da Allah bai yarda a ciki ba kaza kaza kaza kaza har ta kai ma musulmi su ta kawo masa abu ba ci wanda al'aslu a shari'ance al'aslu duk abin da ya zo daga hannun musulmi to halal ne ka ɗauka nashi ne ba ta toshe ba halal ne ka ci in yanka ne ka ɗauka na musulmi yanka nan an yi shi bisa ka'ida sauraka kakka kawo wani abu shi yasa hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idan dayan ku ɗan uwansa ya ci yadda shi abinci to ya karɓa ya ci kada ya ce ina ka samo abincin nan at'ama ahadukum min ta'amihi idza at'ama ahadukum أحدكم min ta'amihi falyakul wa la yas'al anhu aw saqahu min sharabihi falyashrab wa la yasal anhu dayan ku dan uwansa ya bashi abinci ya ci kada ya tambaya daga ina ya samu rika tambaye sa ni ko wannan abincin anya ba kiwatuwa kai ka samu ba eh ba daidai bane ya je gidansa ya kawo masa abin sha ya sha wannan shine al'asar sai idan ka fahimta ka ga sanda haramun din ta zo hannunsa ya yi ko maka to a lokacin ne shi yasa za ka ga malamai cewa suka yi koda dukiya ce ta mutum ta gaure da ta da mai kyau da mara kyau a cikin dukiyarsa mutum ne yana da harkar samu yana da kasuwanci na halal yana da shaguna da ya buɗe amma kuma yana ɗan buga-buga yana samun kuɗin da ba na halal ba yana wawurin kuɗin gwamnati misali ya san yadda zai yi a ci wani kudin gwamnati zo ya hada da dukiyarsa irin wannan kaga kudin halal zai gaurai da na haram halamai suka ce in ya ba kudin sa ka ci domin ka dauka a ranka cikin na halal din ne ya baka ba na haram din ba abinda ba za ka ci ba yayin da kasancewa haram din zantsa ita ce hanyar neman abincinsa wato ka san shi wannan ga wurtaccen dan fashi ne ba ya da wata sana'a sai fashi a aboka ne wannan bokancin shine harkacin karuwa ce wannan harkar karuwancin shine harka ne ba abinci ba ta da wata sana'a to wannan idan ya baka abinci to kakkace saboda ba ka da inda wani tawili da za ka yi amma in ba haka ba to ka ci hani'an mari'a wannan saboda wannan shi da al'asir ka shiga kasuwa kaga an kasa kayayyaki ba za ka ce kasuwan nan barayi suna kawo kayayyaki ba kawai kowa kaga kayan sa kan na sata ne ka isa al'asulu a garin musulmi ne to ka karbi kayan su kai ruwa ne aka watso maka shi daga wani gida ce kai ina sakkar wannan anya ba nan naji sabani kawai ka dauka ruwa ne dahiri to ka wannan kai sa ka ce da kayan ka kai sa kayan an fahimta ko akwai wani wanda yana tafiya malami ne amma makawo yana tafiya da dan jagora sai wata yarinya ta watsu ruwa sai daga kai shi dan jagora yake tambayar ta wani irin ruwa ne wani watsu mana kuma haka muna tafiya sai ta ce ai ruwan najasa ne sai malami ce ka gani da ka yi shiru babu abin da za a ɓaci ka ga saboda al'asulu abin da ya fito da gidan musulmi ɗahir ne an fahimta wannan shine shine tsarin shari'a shine tsarin shari'a sauraka al'asulu abinda duk ka samu a kasar musulmi a garin musulmi to kakka tuhume shi sai idan a gabanka ya tabbata cewa abin nan ba halal to a lokacin ne za ka yi hukunci da abinda kake ke ne amma ba bisa zato ba to wasu saboda alwara alghali tsantseni tsantseni da ya wuce iyaka har ta kai ibnul qayyim yana ga mana akwai wanda ma abincin musulmi ma gaba daya yace shi ya daina ci wai saboda me khashiyata shubaha shubahati alai kada a samu shubaha mutanen nan akula suna da dan jahilci harkar kasuwanci ba iya ta suka yi ba ta yi wajen harkar kasuwanci a samu wani abu na haram ya shiga ciki saboda haka ni ni dai ba zan iya cin abincin kowa da kowa ba sai dai wani wanda na san mai ilimi ne ya san abin da yake kuma yana da tsoron Allah to kaga wannan ya zama alwara ulgali to wannan baya daga cikin hanyar da shari'a ta yarda da ita to shine malai yake cewa bari in karasa kawai saboda lokaci ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم yace irin wannan tsantsenin na banza ya shiga zukatan wasu daga cikin masu bautar Allah amma babu ilimi wanda rabansu na ilimi ya ja da baya hattamta na an yakula shay'an min biladil muslimina hatta kai saboda wai tsoron Allah da tsantseni da bautar Allah an kawo wani abu daga kasar musulmi ba zai ci ba wa kana yataqawwatu bima yuhmalu ilayhi min biladin nasara ta kai abincinsa sai dai a kawo masa da kasashen nasara to kaga wannan wannan ba jahilci ba abinda zai fito daga kasar musulmi kana shakka amma ka yadda da abinda zai zo daga kasar nasara yace wa kana yataqawwatu mimma yuhmalu ilayhi min biladin nasara wa yab'athu wa yab'athu bil qasd li tahsil zalika da gangan ma sai ce aje a sayo masa ba zai iya cin na kasarsa ba ba ma wai a kawo masa a shi da kansa zai tashi dan aike a bashi kuɗi a ce ya je can a yi awo ni na nan mutanen nan akwai jahilci kar su je abubuwa na haram su shiga فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنسارة sauraka jahilcinsa da ya kai da ya tsanani da wuce gona da iri da ya tsanani shi ya kai shi ga muna na zato ga musulmi amma ya kyauta zato ga nasara na'udhu billahi min al-khizlan ce Allah ya mana tsari daga taɓewa.